يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأدارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاث آه، الحمد lamis goma sha takwas ga watan sha tara ko ta san ba a zo a samu gargada a lissafin watan sha'aban yau goma sha tara ga watan sha'aban jajibirin wata ramadan wannan shekarar hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya kama ashirin da biyar da watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha tara miladiya idan tarihin ya tabbata ranar kowace alamis kamar da aka sani kuma aka saba muna nazartar littafin nan da allah ya kaddara ni ya rubuta shi da suna tambihul mutawali ala wa wahid salam bari wanda a makon da yau wuce mun faro shafi na talatin da uku na wannan littafin kuma wannan zama yau shi ne zama na goma sha bakwai a cikin jerin wato majalisun da wannan littafi ke gudana in za a iya tunawa muna cikin fasalin da ke ba mu tabbacin rikidar aljanu ba asali ba ce ga halittar su kamar yadda muke jin dalilai da taken fasali shine kad ya tasawwaru jin walakin ta yi wa aljamin su rike da sosai dai ba wasu ya sai da walakin walakin da shine muke tabi da dalilai na shari'a muke jin hujjojin da masu yadda da wannan suka dogara da su da kuma bayanin cewa in an bi su karatu da dikka da tadabbur za a gaba hujjoji ne karar da za a kira shi nafsi ala muhallin niza bisa tabbacin cewa aljanu suna da kiɗa ba amma ko ba za a yi cewa a kore da kiɗa ba an ne ba za a kore da kiɗa ga ɗan adam ba suna kai dan aljanu suna da kiɗa da kiɗa ba ta sha bamban da wani ɗan adam ke yi ba ta hanyar sihiri ko tsafi ko da fa'ido ko wani abu makamancin haka amma ba dai wai asali tun halittar su suna da ikon su canza kama daga halittar su asali su koma wani abu ba daga cikin nasoshin da muka yi cin karo da su a hadisance mun ji hadisai guda biyar ai daga manzon Allah Salama? kuma ingantattu dukkanin wanda masu yadda da rikir a ba su da wasu hujjoji suka rike da suka kai ƙarfin wa'annan kuma bi su dalla dalla mu samu gaba ɗaya da ta tabbatar mu tun asalin halitta Allah ya ba aljanu ikon rikida daga halitta su daga su na asali su koma wata kama daban dalili ko asali na ƙarshe wanda muka nazarta shi ne asalin abdullahi bin abba turjumar da quran radiyallahu ta'ala anhu wanda karkashin fassara ayat anfal ayat 48 بعدين الله سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون karkashin فسر الآية ترجمان القرآن عبد الله بن عباس radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa ranar yakin badar iblisu da shi da rundunarsa karkashin tuta irin gashi ya kasance a sahun mushrikai da za su fafata da musulmi kuma ya saka wato a ainihin tunani a cikin zukatar mushrikan cewa babu wani ɗan adam wani mahaluki da ya isa ya ci galabar ku a yau kuma ni ina tare da ku to amma kuma da fagen daga ya turnike wura ta murtuke ibn ya fara ganin goyon bayan da musulmi suke samu daga Allah na mala'iku ya gansu ido da ido wannan ya sa ya karaya kuma ya da baya a lokacin yake bar masu mashirkai saƙo wanda su sun riga sun shigo ruwa iya wuya baya da za su yi yake je masu kai ni ba wannan wajen ya fi ƙarfi na kuma ni da ku kowa tashi tafi shi ba ruwa na da ku domin na ga abin da ku ba gani ba ta kawai cika rigarsa da iska ya bar filin a zahirin abinda abdullahi dan abba da yake a kai iblis ya rikida ko bai rikida ba bayan ya rikida kuma ya bayyana an gan shi an gan shi a turar turakar dan malik an gane ko kamar da wata ruwayar ta nuna wannan hadisi ni ban ma tsaya binciken ko asali na abdullahi dan abbas ban ma tsaya binciken isnadin ba ya inganta ko bai inganta ba domin na same shi a cikin littattafan tasirayyar da su tasirin ibn kafir wanda alhamdulillah malamin hadisi ne duk da mutum da rai bai shiga goma ba kuma shi ma cewa ya ciro daga tasirin ibn jarir a babari da waninsa amma abin da ya tsara karfa min zuwa ba sai ma na binciki isnadin hadisin ba goyon baya da ma'anar hadisin ta samu wanda wannan hadisin da ya goyi baya hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim mun karanta shi hadisin amir kan abada inda yake sa shaɗan yakan rikida a cikin surar mutum ya zo wa mutane ya zanta da su ya ba su labari na ƙarya karke tsoraka ko kuma karke tsorabu daga nan wato shi kuma ya san na yi an gane ku sai ka mutum yana cewa cikin wanda aka ba labarin ni kan na ji wani mutum wanda a hulka na san shi sai dai ban san sunan shi ba na ji yana laba da labari yana cewa kan aka wannan abin mun karanta shi a ran dunkulallen sakon da za mu samu a wannan hadisai guda biyu dai shine iblis ya rikida an fahimta sai kuma muka samu har yau asari na amirul mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu khalifatu Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma yake cewa bayan an bashi labari game da fatarwa yake cewa ku sani babu wani mutum ɗaya ke da yake da ikon ya canza daga surarsa wadda Allah ya halitta shi a kai ya koma sura daban sai dai ku sani su wa'ancan bayan allah aljanu suna da 'yan sihiri kamar yadda kuma kuke da 'yan sihiri da muka haɗa wannan asarori guda biyu sai muka samu cewar eh yana yi wa aljini ya rikida amma ta hanyar sihiri duk wannan bayanin an yi shi don dai mu samu kafa da za mu karatun karatunmu na yanzu hanyar da muka muka haɗa wa'annan asarori guda biyu da hadisan Abdullahi ibn Abbas da hadisan Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ma shine iblis dai shi karan kansa mun samu tabbaci yana iya rikida ya sami ikon canzawa amma kuma sai ta hanyar sihiri a abin da muka samu daga asarin umar ɗan sabbabi yadda allah ta ƙara tabbata a kare saboda haka kowane asari mun yi aiki da shi a inda ya dace shine ma'anar kad ya tasawwar jinnu wala kin وعلى هذا فإن المتصورين من هذين الجزئين إلى صور أخرى إنما صنعوا كيد طاهر عندنا قراءة كيد طاهر على أن الكيد مفعول به صنعوا أعطوكم قراءة الرفعة إنما صنعوا سيدما ما أنا اسم الموصول إن الذين صنعوا عندنا إن الذي sana'u sai zama kaidu sahirin kabur inna ke kabur mada kabur inna inna inna lalli sana'uhu kaidu sahirin amma idan an ɗauki inna ma a matsayin adatu hafirin da an gama aikinta sana'u jumla idliya sai ta zama tana buƙatar mafa'ul bihi wanda shine kaida ala ayi halin dai akan wannan bayani duka da ya gabata Lallai masu rikida daga suka su ta asali zuwa wata sifa da suke so su rikida don wata buƙatar ta su ta duniya duk ko bukatun za su sa a rikida in ma za a rikida to gaba su bukatu ne na duniya ba bukatun Allah da annabi su yi jimala bukatun Allah da annabi zai sa su ce ka ni kiɗa yadda kake yadda ya yi ka a nan za ka bauta ma Allah a nan za ka wato yi koyi da manzan Allah ta sarwa sai ka koma wata suwa ga da ba ka bukatar shiga burutu za ka bauta ma Allah to na ka duk bukatar da nan sa ɗan dabo ya yi dabo ɗan zihiri ya sihiri ɗan tsazi mai tsazi ɗan doba ya doba boka ya bokanci duk waɗannan bukatun babu na Allah ciki duk bukatu ne na duniya ka masu yin su ba ka samu mutanen kirki ba ne ba gaba ɗaya amma lura da wannan duk wanda za ka samu yana yin tsayan waɗancan abeban a matsayin sana'a ko a matsayin wata bukata da ta so shi wanda in ba a yi wannan ba bukatar ba za ta biya ba yana idan duniya ne ko ba a cikin layin mutanen kirki mutumin banza ne lalatacce ne shaidani ne ko mutum ne shi ko aljan saboda aikin yan sihiri kawai suke aikatawa Allah kuma ya yi hukunci ya ce wala yuqlihu sahiru haythu ata dan sihiri da zai fi nasara ba ta inda ya kullo in ka ga wata 'yan nasara kamar nasara to ba barodo ne holo ko ne hadarin kaka ba sunanta nasara gare ne sunanta ala kai da shiga uku da rana sun هذا نقول أن أمل الآخرين على القاعدة المشهورة عماد النصيب خير من إلغاء أحدهما فالحمد لله المنان أتما دولنا من يشمعنا في كراتبنا الآن إن الله مطولة شيني وصناعة السحر لمن أقدم أسباب كفر بني آدم وتركهم دينهم وعالم الإنس أعلم بها وعطت من عالم الجن وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخصوصا الثلاثة منهم إبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليهم وعلى آلهم وسلم تشهد بذلك وأوضح دليل على في سباق الإنس الجن fi amaliya ta sirri ƙaunar na ce shi yin sihiri na daga cikin mafi daɗewar dalilan da suka ja ɗan adam ya zama kafin ɗan adam ya bar addinin sa sihiri tsohuwar bakar hanya ce ɗaya daga cikin dalilan da kan sa ɗan adam ya kafirta idan yana sihiri ko yana yadda da 'yan sihiri ana yi masa sihiri yanzu nan zai da kafiri ko yana kwana masallaci ko maza da ita ba ji zai ji shi ya mashi wani shoti wanda zai sa tunani mai canza ya maza mara da hanya ba mutum ya kama ta zai ji a jiki ta rata ba zuciya ta riga ta ɓaci ta yi dame ta munana da haka gaba ɗaya wannan ma kafircin zai shi ke shi ne daidai wa in zayyana lahu min shaytan a amana an gane ku shekar zai kawata maka abin da kake yi ka ji cewa shi ne daidai ba ka da matsala su da ake faɗin cewa sun ke hanya saboda wannan aikin kai ba kai ne ban da kai domin ka ta ga kana kai duk shi zai cikin kuɗa maka wannan abubuwan duk kai ba ka da matsala لأنه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير sunaka sihiri na da cikin mafi daɗewar dalilai ko hanyoyi da ke kai ɗan adam zuwa ga kafirci kuma yarda addininsa a hakan kuma duniyar ɗan adam ta fi ƙwarewa ta fi gogewa ta fi sani mai zurfi akan harkar sihiri fiye da duniyar aljanu domin duniya ɗan adam ɗin ita Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani a ɓangaren su ne kuma duk inda ka ji an magana sihiri a cikin alkur'ani to za ka ga cewa ɗan adam ne ake ƙalubalanta da masaniya akan wannan sihirin da kuma aikin sihirin wataƙila ba shi aljanin da yake sihiri ƙila ba gurin ɗan adam ya kuwa Kuma su duk abin da suke a bayyane ke wuri duk abin da suke a boye yake wurin mu sai wanda Allah ya ba mu labari sai mu gaskata ko manzon sai ya ba mu labari sai mu gaskata kuma mu tsaya inda suka tsaye da mu kar a azarbi domin in mun yi azarbi mun tsallake Allah mun tsallake manzan Allah mana mun tsallake ayar alkur'ani da ta ba mu labarin sihiri da yan sihiri muka tsallake hadisan manzan Allah da ta ba mu labarin yan sihiri da sihiri ko aljanu da abin da ya tahe su muka tsallaka to duk abin da za mu farauto hasashe ne molan ne musamman abin da ya tahe aljanu duk abin da ba aya ce kararar ce maka ba ba ba hadisin annabi bane ya ce maka kaza ya zama shi hadisin da lafazin aljanin ne magana ba da lafazin ɗan, ita ma aya dan yana yawa inda lafazin ɗan ce magana kila siyakin wajen ba yana magana akan jinsin aljanu ba ne ba yana magana akan lalatattun bayi ya yi mutane ya yi aljanu kuma da ake wannan bayanin dai amma kullum muna nana shi domin ya zama kamar bako ne a cikin kunnuwan mutane a yau saboda gajejeniya irin ta wannan aƙidar da ake tafama da ita sai su a cikin zukatan mutane sai ka samu a babin aljanu da babin irin sihiri da babi na bokanci sai ka tara ba bambanci da maguzawa da masu sallar da suka da wancan hanyoyi ilmin su ɗaya aƙidar su ɗaya fahimtar su ɗaya matsayin su ɗaya kowa bara da ka yake kowa tsammani yake kowa kuma hukumin ya yadda kuma yana bi yana shiga burgu yana bin dare yana aikawa yana duk irin wa'ancan masu wancan firin don wata bukatar ka karkace wanda idan ya rufe kan duniya shi sai ya zama shi sai ya ci zaɓe shi sai ya mallaki kaza shi sai ya yi wato ya samo kaza sai ya haka dai abubuwan gasu nan sai sai ya sai ya idan sa ya rufe a kan in wata gasa ce ake yi ta mallakar abin duniya in tsere-tsere ake na neman aiki idan tsere-tsere ake yi na neman wata sarauta ko wata mata ma an mata suna cin wanda suke sa wani da ke su rabu da Allah su rabu da manzan Allah shi dai ta rufe mashilu da haka an bai same ta ba ya ya lalace ya gama asarar duniya da lahira yake tsammani in bai same ta ba haka wancan mai neman sarauta in bai samu wannan kujerar ba haka wancan mai neman kwangila in bai samu wannan kwangilar ba haka wancan dan siyasa in bai ci wannan zaben ba haka haka haka ga sunan daban-daban bukatu iri-iri sai mutum ya manta da Allah to dan adam ya fi kwarewa ya fi masaniya a harkar sihiri fiye da yadda aljani ke da masaniya in dai mutum zai tsaya a zahirin nasoshi na shari'a abinda zai tarakken shi ne ya misali da cewa kistoshin annabawa guda uku a kistoshin annabawa dukkaninsu alaihi salatu alaihi salatu wasalam sun ce musamman uku daga cikinsu sun ce ibrahim alaihi salatu wassalam kowa ya san mutanen ibrahim da aka aiko shi cikin su abinda suka fi shahara da shi kenan harkar sihiri da ilimin taurari ko a ce bautar taurari da yana an ce ilimin taurari akwai eriyan da ilimin taurari ja'iji ne halarci har ma akan buƙaci al'umma ya zama tana da mai wannan gwargwadon ilimin a cikinta domin kamar yanzu takawimat da ake amfani da suna wata da tafiya rana da lokutan sallah an gane ku lokacin tsaro lokacin shan ruwa da shauransu a yankunan sassan duniya daban-daban duk da wannan ne za a gani arabiya a nan sun yi nisa wajen wannan su gaba ɗaya duniyar musulmi kam suke sanar da su lokutan sallah lokutan sallah an gane ko suke kuma sanar da su tafiyar wata su ya kai idan wata zai kama ta hanyar wannan ilimin za a iya gano cewa yau wata zai tsaya to da ka rana na faduwa ba za ta ji sau an sanar da an ga wannan wata a jawo shi ma ta na'ura yadda kowane mai ido ma zai dan an tabbatar da bisa dalilai irin na wannan gaskiyar yau ne zai tsaya shi sa wannan wata wannan watan da muke ciki yanzu suna gaban mu da kwana daya mu yau mun ce ya tara ko auren su yau ashirin ne to na ka akili ƙididdigar su ma wannan watan na zai cika talatin ne idan ya cika talatin namu ya yi na kusanin kwana ɗaya za mu waye gari mun tashi tare da su da arziki idan kuma namu ba ya cika talatin to har wayo kwana ɗaya da suka ɗaya mana zai bi mu za su riga mu ɗauka azumi da kwana ɗaya wannan ilimin ba laifi ba ne halarci har mu ma a najeriya akwai masu ƙoƙari a tasirin shari'a da aka yi a jihar zamfara yanzu jihohi da yawa da sunan gwamnatin jiha ana amfani da wani takawin ana fitar da wato kalanda ta watannin addinin musulunci kuma za a ga shekarar ta tsare kila bai fi a samu sabanin kwana ɗaya ba galibi da wahala ka ga an wuce kwana ɗaya a sabanin da aka samu to ala'ayi halin idan mun je ilimin taurari sai mu ware sashen da yake na halar wanda ba zai raba ka da allah ba zai sa ka sanin abin da yake gairu ba dan kada wani ta ato idan an bi da kalanda ta kala bura an san kai ba san kai ba ilimi ne dalilai aka bi na a wanda ta ilimi a bi masu wannan fannin sun san abin da nake magana a kai ni ma ba fanni na bane shi za mu zama ba da yawa ba to da haka su mutanen Ibrahim bautar taurari suke yi istoshin da suka zo a cikin alkur'ani da dama a cikin surori da dama da aka yi batun ta a kisar annabi bayan kamar an anbiya'i kamar suratul safat kamar abin nan suratul an'am duka bayani wabihan akan ta masu bautar taurari ne masu bin sihiri ne su har wayo sai isan musa alaihi salatu shi ma kusan ta ba ta cika ta yi bayanin yan sihiri da matsayin da suka kai a duniya ana kallon su kamar kallon su kamar ƙwariya alloli ne ma sun isa su sa ko su hana kuma ita gwamnati fir'auna ta yi imani ne ta dauke su a matsayin wanda za su magance mata matsalar musa alaihi salatu wasalam sun dauka matsalar musa ta musa ce san matsalar musa daga allah take duk abin da yake daga allah ya fi karfin wani dan adam ya shekare shi nasara a kan haka nan annabin ƙarshe su kamitin annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma kunga ya fafata da yan sihiri an yarfa mai ilimin sihiri dan a dakushe haskensa a dakushe sauraron da ma ake mashi dan kar a yadda abin da yake faɗa wayannan sun yi fice tabbas wayannan iskoshin na annabawa duk suna goya baya a kan cewa lallai dan adam ba baya yake wajen harka sihiri kuma ba rigan shi aka yi wajen wato sana'a ta izin sarki sihiri da aikin sihiri to babban dalilin da zai tabbatar mana da wannan bayanin da na shi ne faɗin allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul zariyat إن يجي كذلك ما أتى الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بل هم قوم وإذا الله تعالى يقول كما رأت ما أتى الذين من قبلهم من رسول تقاموا أنا منظوني بيقول سنونا بيانا كنت كما منظم فرقوا النبنوه ينزل يعني النبني أكي مقنع بشي a cikin alkur'ani ne girma Allah yana so ya lallashi annabinsa ya rage damuwa da ke zuciyar saboda ya yarba da bijirgai suke mai yau sai shi dan sihiri ne wani lokaci a ce mai molaka ne mahaukaci ne zai da hankali wanda annabi shine mafi hankalin dukkan masu hankali na duniya nan gaba daya a ce dan sihiri ne bayan shine mafi tauhidin mutanen duniya nan gaba daya a ce boka ne bayan shi ne mafi wato yadda da Allah fiye da kowa a duniyar nan gaba daya ce kuma wasu ya yi bokan abin akwai ciwo abin akwai damuwa akwai raɗaɗi talace haka suka saba dama su makiya Allah babu wani manzo daga cikin manzanni da ɗai ba a taɓa yi ba wanda ya zo mutarkai a cikin su kai da wannan da aka ba kan faro ba ka yi haƙuri an gane ku yanzu idan aya ta zo ta ce mana babu wani manzo cikin manzanni ba da aka ce mashi dan sihiri ko a ce mashi mahaukaci kenan ya nuna ce sihiri da tafiyar mugunyar hanya ce wadda hasko mushrikan da suke amfani da ita ba sa kirga da a hanyoyi na kwarai shi za don su ɓata manzanni ma suke yarfa mun harkar suke harkar duniya babu daɗi ba a bari da wani mawaki su sun san ba hanya kwarai ba ce amma duk da tana ba su wata 'yar fa'ida wata 'yar riba to duk wanda ake gani da kirki su kuma a wurin ba mutumin kirki ba ne sai su kokari su manna musu wannan su shafa musu wannan kashin kajin don su kauda hankalin masu son su saurare kenan nassin alkurani ya tabbatar mana cewa sana'a sihiri tsohuwar sana'a ce a cikin banu kuma sun daɗe suna ɓata annabawan allah tun daga manzan farko har zuwa manzan ƙarshe babu annabin da ya sha a sai da aka yarfa mashi kakin kajin cewa shi dan sihiri ne ko aka yarfa musu kafin kalin shi mai taɓin hankali ne har ala yake cewa ata wa bihi wai shi wannan yarfan da wannan fatin da suke shafa wa manzanni shi shin wai wasu suke ma juna idan wannan kahiri zai mutu sai ya ce makahirin da ke biye da shi kai ma in ka ga dai hanyar da muka bi in kuka taso ku bi ta ko ko wata gwamnati ta mutu da kai idan za ka faɗi sai ce wasiya da gwamnatin da za ta gaji da duka farai da ce kun gai da muka yi muka kan wanda za mu bukata manzanni kuma kar ku kasa a gwiwa in manzo ya zo ya ce muku shi manzo ne kuma ku bi wannan hanyar da muka bi kar ku bar gida wanda ya bar gida gida ta mashi wai haka kuka yi ana ce bal a ba wani magana wasu cikin homu. su da jirgin kan mun tsago mutane da yan ƙetare iyaka kawai Allah ya kyashe shi sa ta su suke zuwa ɗaya alkubur ملة واحدة الآيات وكفى بهذه الآية شاهدا في أقدمية الجنس الإنساني في الأصل بسير من الجنس الإبليسي فكذا قلنا آية إذا كان يتعامل أسر عن شيء هذا هو المبايع أتكين رجايا الجنس الأن أدن يما الجنس الأدن وجن riko da sihiri Allah ya kiyashe mu wa minhu daga cikin sa aiban annasahar alladhi sahara an-nabiyya sallallahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam kana min al wani goyon bayan da zai nuna maka dan adam kwararre ne wajen harkar sihiri manzo Allah sallallahu ya tabbata a hadisi ingantacce an maka sihiri bukhari ya rawaita hadisin muslim ya rawaita hadisin wasu sai ta tabbatar da hadisai sun rawaito hadisi Suna haka maganar amma annabi sihiri magana ce tabbatacciya akwai kaɗan daga cikin malamai da ke da wannan ba suna ganin kamar ah, haza al'aitaqar yukhillu bi nubuwatil mustafa sallallahu alaihi wasallam suna kamar a ce an ma'anar ziri kuma zirin yayi tasiri a kansa suna ganin kamar ya shafi ah, kamar ya rage darajar annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi amma idan aka masu bayani gamsashe yana yi wasu da musa bai taɓa matsayin manzon Allah domin ciki da za ka riƙe su sihirin za ka ji ba ciwon kai sihirin ya sa manzon Allah an gane ku ba taɓin ƙwaƙwalwa ya sa bai sa musu zambatu bai sa masa rudu a tunanin ba bai sa masa zari ko masa sarara bai taɓa komai na lafiya da Allah ala ya mishi me yasa masa wasu wasa wasu wasu kawai annabi da kanshi ya ce fa'ara ka anni a fa'ala shayar wa ma a fa'alu sai inda kamar ina yin wani aiki a nare ba aikin da ke ba aikin an su rani a wata ruwa sai ga kamar yana tare da iyalansa alhali ba tare yake da iyalin ga wasu wafi ne shi kuma wasu wafi? shi ya akwai ma inda annabi ya yabi zuciya mai wasu wafi. zuciya mai wasu wafi ita zuciya ce abin wato matsayin wasu wafi ba matsayin na zargi ba a nazarin shari'a da musulunci domin wani matsayi ne wanda ya fi ƙarfin ɗan adam tanadi da shirin da Allah ta'ala ya maka bai yi ka dan tunaninka ya yaƙi wasu wafi ba za ka yi kowa ya gaji kayansa irin na wani ya fi na wani annabi ce ya gode ma Allah da ya bar matsalar mu kaɗai a matsayin wasu wafi ya sa wannan shi ne kaɗai rabon ke a wajen mu. wani lokaci ko cikin sallah zai dan yi gito maka ka ka dan saki hanyar ka dan yi wani waje sai kuma ka dan yi ratsi sai kuma ka dawo in aka ce daga haka sarkar da sallah ka taɓa ji kana ma da sallah ko da? ko ɗaya ma da ɗauro ne da maka dan da waya kalkin daga kabbar harama assalamu alaikum wa rahmatullah gaba ɗaya ɗodar ɗari bis ɗari hankalin kai na kan sallar zai yi wanda yake da wannan matsayin da Allah ya daga hannu ya yi ta kabiru gamba ya ce Allahu akabar ya daga hannu mu gani daga zai yi wahala gaskiyar magana to wannan wasu wasan ba shi ne abin da ya bayyana a sirrin da aka rana kuma bai yi bai gano ba da matsayinsa da hankalinsa da iliminsa da kusacinsa ga Allah fiye da kowane bawa da gatan da yake da shi wajen Allah fiye da kowane bawa da hankalinsu da ya fi na kowa da tunaninsu da ya fi na kowa da nazarinsu da ya fi na kowa da hangen nesa da ya fi na kowa Allah ya maza da kansu bai gano su yi a kan shi to amma ya kai abin ya bayyana ta rana maza ya kwanta yana bacci sai wancan mutane biyu suka zo mutanen mala'iku ne suka zo suka samu manzon Allah yana kwance sai ɗaya zauna wajen kan manzan Allah su kula ɗaya ɗaya wajen ƙafafuwan manzan Allah ina wajen ƙafafuwan yana tambaya wani ya samu mutumin ne ya samu mutumin haka an gane ku ma za a tafi rajul me ya samu mutumin sai na wajen kan yake ba da amsa sai ka kubba an maka jere waye ya masa sihiri na wajen kan yace ga wanda ya masa sihiri labidun la'asam al-yahudi la'anatullahi ta'ala alaihi kaga mutum ne ba aljani da za ka ba. kun gane na gaya ku duk shegantakar da ake tunanin aljani na da ita dan adam yana da ita fiye da wannan dan adam shi ne zai zama malamin aljani a lalacewa ƙur'ani ne ya faɗa tuno mun a alarama واتل عليهم نبأ الذي آتينا وآتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين تعرفوا haska ba a soke da yanzu waye malami waye mabiyi aljani a lala mutum lalatacce wanda ya san Allah ya san littafin Allah ya dawo ya ƙin aiki da littafin Allah to shi lalace ta kai har ya zama limamin shedanin aljani ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض فالله تعالى تعالى يتبع الله تعالى يتبع ثم رأيك يا وإن من يمن النبا أن لا مرسلي كما أقود ذاتين قولي أزمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم su ta tabbatar karara da cewa ɗan adam wato ƙwararre ne wajen harkar sihiri fiye da ƙwarewar san sihiri a in ma da shi muna aiban anna sahirar lazi sahirar nari muhammadan sallallahu masu wasallam kana min dalalatan ala maharatin nau'il insani bi sir dan wannan ya nuna gogewa da kwarewa ta bangaren dan adam game da harkar sihiri kamar da bayani gabata to in ya zama haka ne kuma ba mu mutu akan haka tun daga shi a Qur'ani ga tabbatar to fa alama maha'ulai yughuruna tasawwura iblis wa dhurriyyatihi wa وينبذون وراء ظهورهم تصورا إن me yasa yau ake kururu kururuta sihirin da aljani ke yi a rikida afuwa rikidan da aljani ke yi wadda ita tsammani ne ma gashi ba ta da tabbas amma ake kururuta ta ake zuguguta ta ake kamba mata ake yawan yada ta a cikin zukatan mutane mu da har yanzu take cike da jahilci musamman ta bangaren Aqida. in ka dawo kana maganar Aqida da tauhidi da sahihin sahihi imani wallahi billahi cikin masu da'awar al-sunna sai ka zabti yawan ka zubar da su gaba ɗaya duk yawanci ba baro dole kawai ko loko ne wallahi akan abin da ya shafi aqida sahihiya akan abin da ya shafi imani sahihi wannan da mai ahalari yace abun farko da ya waje a kaina a kan ka shi ne mu inganta imanin wallahi mu samu ingantaccen imani ba a wa'ancan da muka baro su ba yan bid'a ba a cikin ahalin sunna yan izala yan salafiya wallahi tallahi sai ka zambe da yawa da cikin su wani bai zama na kawai shi ne sallah ta zo ya zo masallaci ya zala ya sallah ba abin da ba abin da ya sani ko ba abin da yake koyo ai sai an sai yi zala ne a sunna suna. sunna halin sunna ba a kira ki ya ahli sunna ba san Allah ba ne ba A ahli sunna kike ka san da cinka da kanka da jininka da ɗaukarka da rayuwarka da taka da bakin ciki da farin ciki da sako da rashi da duk hannun Allah su jama kuma tana tana hannun su da malamin boye dan adam dan uwan su kafaffe wanda bai san abin da zai ba su an jima ba ba man ba wanda kuma abin hannun da yake ne ba ya rena maka wayau ya maka wani bulungo ko haka ya ce maka yana da kaza yana kai kuma za ka rai ka yadda ka ɗauki shi ka kai miki wai zai kare maka samun ka wai zai kare maka arzikin ka wai zai kiyaye ka in kana mota kai gudun bambalin in ka zo ko ana dakawa a jini za za ku a daka ka wajen ba in za ka yana bayan nan to daga idan kana magana sun yi imani wallahi malam da yawa daga musamman iyayenmu mata wannan lullubin da kake gani da wannan niqabin na wasu wallahi malam yawanci duk ba baro ba za mu ce na banza ba tunda zahirin su zinki ne islami ba za mu zage shi ba amma abin da ke ciki abin da ke cikin wannan hijabin da abin da ke cikin wannan niqabin abin da niqabin ya lullube abin da hijabin ya lullube wallahi malam holo ko ne hadirin kaza aikin banza ne wani mai iya magana ya ce za a ga mutum mutane yana yawo kowa ya ciwo ado ita amma da za ka bincike cikin rigar nan ba kowa sai dan banza ita rigar kawai ta lullubo dan banza ne kawai ta kare wanda ba shi ba Allah kuma ga riga ta fito ta ana ta harka ne to in ya zan haka ne dan menene yau duk an ɗauke mu daga Allah an mai da mu aljanu aljanu ne aljanu aljani aljani ai aljani ai aljani aljanin shi kansa ne shin aljanin nan rayuwar kansa ma shi da kan kansa shi ke rike da ita aljanin nan wanda sai ɗan gatan da ya musulun da nema ya zo roƙi annabi aka yi mai alfarma aka ce abincin da muka ci muka zubar su ɗauka su sun samu wadara da kenan ba wanda bai da wata kima ta ta ta ta gani wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala darajar shi ko kusa ba za a kwatanta da taka ba matsayin ka ba za a kwatanta na ji ba kai ke sama kai ke gaba kai ne abun koyi kai ne a karama kallahu walakar karram na bani adama kaji an ce wa karar karram nan jinnina na ba sai haka ba hmm? Ba ka ji ittifaqin malaman sunna da fassara irin su abdullahi dan abbas suka ce babu ma annabawa manzanni babu su a cikin aljanu gaba daya komai ba wurin da suke kamar najeriya ce a cikin ƙasashen afirka misali sauran ƙasashen da ke kewar najeriya ya duna min ha misali ne kawai na kawo to haka jinsin aljani duna min jinsin inji amma ɗan adam ya lalace wai kuma wani aljini yake tsoro aljini yake fargaba a kan da ya ji wani ɗan motsi ko shi ke nan gaba ya bane ya lalace gaba kai ba Allah ne ya gaya maka haya ba su wannan ikon ba annabi ya gaya maka kawai kunne ya girma kaka shi ta ce a wannan itikadin wallahi da maguzawan maguzi da musulmin musulmiya duk matsilimin su ɗaya matsalin su ɗaya yake ƙarin su ɗaya ta kalmar shahada ba ta amfani ga wanda tunaninsa da zirarsa da ya yake ƙarinsa a harkar ajini ta zama daidai wa daidai ga ba ma guje ɗan kayau ba ma jiya ya zama ɗaya daidai wa daidai inda ma za a da al'amuran yan fili ainihin ɗan adam ya kamata a da dan shi ƙur'ani ya ba mu labari kuma ɗan adam ne ƙarfin halin har ya kai wai shugaban annabawan cikamakin manzannin limamin manzannin gaba ɗaya ɗan adam ya zai ne ka fi duhu matsayin da ɗan adam bai kai ba annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam aka yi tunanin a yi masa sihiri su alilan lokacin ba su nan ne babu shaidanu a cikin su wanda ba sa kaunar annabi muhammadu ko akwai su ya sun ba su yi tunanin su ma annabin sihiri ba amma rabu daga inda sun sihirin ya zo ma tunda su dama jirgin su koye ne ba a ganin su amma wallahi ba su ma isa ba su inda annabi ba ke wurin wallahi da su zo sai da irin wata bakar kasada kamar da wani taɓa ƙarfin hali ya zo yana so ya ɓata wa manzo Allah sallar sa annabi ya kabbara sallah da mutane yau ne mai haka da bakin wuta annabi ya je hawa yaro annabi ya shaƙe shi kawai ya makure shi sai da harshensa ya fito har dangin har mai taɓa jikin manzo Allah annabi ya san dangin harshen wannan shaidanin lalataccen izini a jikin rigarsa ita to da su neman ɗaurin jikin dukkan masallacin nan gari ya waye kowa ma ya gani sai na tuna ne kara ma dan uwana Suleiman alaihi salatu saboda addu'a da yi rabbi hamli mulkan la yanbaghi li ahadin ba shi sa sai na saki hidana waye gari na daure shi ma kowa ma ya gani haka annabi ya faɗa hadisi ingantacce sun alaihi ba. kaga kuma a samu wani limami shi ma yace a ga yayi haka yace shi ma yayi koyi da sunnan manzo Allah Musa ta kafiri za mu kai kan kai haka wa qala al-qadi abu ya'la al-farra ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور إنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات وضروبا من ضروب الأفعال إذا فعله أو تكلم به نقله الله من سورة إلى سورة ألا جوة مغنى بالبنشع هذا بعلين سلا يكي كريتا كما يدى وأن سكيتا فدا دمو سكيتا فدا أفرقا الأمر كان سمر في كلو أشرين لسكوتك أفعال لا يقول يزيان جرجيان sauransu inda za su wannan magana alkali abu ya ala ya faɗe ta malam farra'u shahararren masanin lugha wanda duniyar ilimi ke tada da maganganunsa musamman akan harkar lugha an gane ko <clears throat> ya ce wala ƙudurin da ke yawon shi ma aljanna ya faɗa ba shaidanu ma ya ce gaga da na mutane da na aljannu duka ba su da wata kudura ba su da wani iko akan ne ana ta gayi da kalƙin akan su canza halittarsu walin ta da suwar ko kuma su rikida zuwa wa'yan su surori da dai hmm? daidai nan wurin bai yi muwafaka da umar ɗan kaɗa ba ya yi muwafaka da umar ɗan kaɗa da tamamin musulmi tamamin da sai dai da ya ci gaba sai ce inna ma ya juzu an yu'allimahumullahu kalimatin wa duruban min durubil af'al sai dai abu ne da na iya yiwuwa ya halatta kuma zai iya yiwuwa Allah ya sanar da su wasu kalmomi ko kuma waɗansu salo-salo daga cikin salo-salo na aiki wanda idan mai yin wannan aikin ya aikata ko mai maganar ya yi magana da wa'ancan kalmomin to sai shi Allah ɗin da kansa sai ya canza shi daga wannan sura tashi zuwa wata sura kaga har yau bayan tayyudin Allah ne ya canza shi wasu kalmomi da zai amfani da su in yana so ya rikida ko kuma Allah ya sanar da shi ba wahayi za a yi mai baka gara haka ba irin dai tunani ne na zuci ilhama ta tunani sai ta ɗarsowa mutum bari ya shirya wa'ansu lafuza ya jaraba ko bari ya yi wani aiki wani haɗe-haɗe ko wasu abubuwa ya kwatanta in ya kwatanta ya ci nasara kaga ya samu hanyar yin sihir to amma akwai haɗari kuma akan cewa allah ya sanar da shi ɗin kun gari? saboda haka wannan maganar ni ba na yadda da ita ɗari da ɗari ba na yadda da farkon ta inda ya muwafaka da umar amma a nan wurin tana yi wa ta je mutum kuma cikin wani mutum cikin wani tunani domin zai buɗa maka kabar goyon bayan ayyukan sihirin in ka samu ɗan sihiri zai ce ai wannan daga Allah ne ya za ka yi in ka yi da wannan magana shin idan abu ya zama daga Allah akwai gargi a kai to kaga nan gurin magana take amma za mu faɗa ne yadda ya faɗa kun gane amma shafin barko na magana ta ɗari biyu da sun ta yi muwabaka da magana kuma san kasari ko ma kun yadda ta yi muwabaka amma nan wurin cewa ta iya Allah ya sanar da shi ba ka kore ma Allah wani aiki da aka ji namun da sai da zai iya ba domin inna Allah ala kulli shay'in qadir ina iko akan komai amma hada ikon ya daure madan sihiri gindi ya boya masa baya ya aikin aikinsa sai da ɗan sihirin zai iya samun makalkale wurin fakewa a inna ma la ya murbi fahasha sihiri ko fahasha ne amma kamar yadda na faɗa mu faɗa kamar yadda ya faɗi tunda a ƙarshen faɗin ya kuma sake mai da mutum zuwa ga Allah sai ya ce idan ta yiwu Allah ya faɗa ya shirya wa mutum wasu kalmomi ko ya nuna masa wani aiki da idan ya wannan aikin ko ya wannan kalmar zai rikida to har ba shi ya rikida da kan gaba sai ce sai shi Allah ɗin naqalahu Allah sai Allah ya ɗauko shi ya ciro shi min suratin daga wata kama ila suratin zuwa wata kama kaga har wayo in ma da wata hanyar ta dabar to ba dan zai ne da kudurarsa ya sihiri ba shi da kansa ya kasa yi ma kansa sihiri sihirin ya yiwu sai idan Allah ya kaddara haka ka zama da yin zai saka ci ƙoran shi su ɗan sihirin wa'yantar original ɗin cikin yahudawa da allah ya ba mu labarin a tura turar da bakara ana ta ɗari da biyu a kira'ar ham ɗari da ɗaya a kira'ar war ko to ai su kansu sai da allah ta ainihin cewa mahun da bawa rai na biyu min ahadi suke illa bi izinin to wajen da illa bi izinin lai ne to dan ne kai kuma za ka ƙorace shi tun da nuna maka da ke kama ne an tabbatar maka rayuwar fa tana hannun Allah shi ne kaɗai ya ku fi haka ya ya ta Allah ne da rage shi ba da shi ne da ya mu dai wallahi ba mu yadda ba wani mutum ya kwana da fargaban wani mahaluki Waya ya isa ya kara shi ko ya rage shi ko ya kashe shi ko ya raya da shi ko ya samun shi ko ya bayan lafiya ko ya ba mu yadda da wannan ba san bai suna ki da ɗan nasu ma jama'a kullu zalika bi yadillah hadha huwa al wannan ita ce gaskiya ومن أبدأ بخلاجه دون العبادة وتفضل wanda ba wannan ba فعليه أن يتفضل بالدليل wajibi ya kawo dalili wajibi ya kawo hujja ne kai la yusbiha man allazi ko ne kai la yusbiha min allazina shar'u min din ma lam ya'lam billah dole ne mutum ya kawo dalili dan ta awaye gari ya rike da ya koma shi wanda suke shar'anta wani abu na addini abinda ba Allah ne ya shar'anta shi ba ko kuma allazina yaktumuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ko kuma kar a waye gari kawai mutum ya waye gari ya zama cikin wanda kawai suke rubuta wani rubutu da hannuwan sannan su ce wannan daga Allah yake kamar yadda wancan da in mun bai haka ba mu kwakwali ma ba wanda malam farra'u ya faɗa ya ce ta iya Allah ya sanar da mutum ɗan sihiri wasu kalmomi ko wani wurin aiki da idan yi sai ya canza kaga sai ya zama cikin waɗanda suke rubuta abu da kansu su rubuta suke kuma daga Allah ne shi ma zai ce daga Allah ne ya tarar da kuma kare to har wa yau akwai wata magana da ke gaban mu. mun dai ji hadisi mun je da mun kare da kuma babu dalili a cikin zuna kan shakku mun ji asarin dan abba shi ma mun je da ta kare amma akwai wani babban malami wanda kuma kusa dole ne kowane halin sunna ya girmama wannan malamin da girmama wanda Allah ta'ala ya mashi ya yadda da matsayinsa saboda ɗaukaka da Allah ta'ala ya bashi da shaharar da ya yi da kuma gwagwarma har ya ƙare rayuwarsa ma ko an ce ko aure ma bai ba saboda hidimar addinin musulunci har ya koma ga shekul islam ibn taymiyyah a bagen aƙida a bagen tauhidi a bagen imani a bagen kunun mutabannin a bagen tafsir a bagen kira'a a bagen ilimin hadisi nan ne ma inda ya fi baje ko masa an gane a wajen usul a duka ko'in shafi islam ɗin na taimiyya ya yi magana akan wannan abin da muke tattauna makonni ni da suka wuce ko uku na ba sai kiɗar aljani shi kawai ma bai tsaya wata wata ba kai tsaye ya fada an gane ku kawai ce wal jinnu ya tasawwaru fi suwarin insani wal baha'i ya tasawwaruna في سورة الحيات والعقارب وغيرها وفي سور الإبل والبقر والجن والخيل والبغال والحنين وفي سور بني آدم wannan magana tana cikin majamu'ul fatawa shahararren littafin malam akan fatawoyi Mai mujalladi wajen talatin da yan kai to a mujalladi na goma sha tara a shafi arba'in da hudu ga maganar shekul islam ibn taniya ne kai tsaye bai tsaya wata wata bai ce aljanu suna rikida su koma kamanceceniya irin ta mutane da ta dabbobi baha'in ya ce za su rikida su koma suran macizai su koma suran kunamu da wa'yansu sururin wanda ba wannan ba ya ce aljani zai rikida ya koma surar raƙuma surar shanu surar awaki da tumaki surar dawaki surar alfadarai surar jakai da surori irin na bani adam haka ya ɗin maganar sake babu kai to shi ne ce wa amma idlaqu shaykh al-islam rahmatullahi ta'ala alayhi amma Kakin magana ba tare da kaidi ba wadda shekul islam ibn taymiya allah ta'ala ya masa rahama yi a cikin mazamul fatawa zallabi shatar shafi arba'in da hudu sai na ce falaita ala zahiri wannan magana ba za mu ɗauki ta zahirin ta kawai mu ɗabbaka ta ba ba za mu aiki da ba domin ba mu da madogara idan mun rike ta sai shi ko magabatansa daga cikin malamai sun tabbatar mana babu wani mahaluki da za a yi hujja da maganar sa sai idan magana na da goyon bayan ƙur'ani da hadisi ko ƙur'ani ko hadisi ko ijma'in malamai musamman a al'amura irin na gaibe al'amuran da ba a iskin babu a cikinsu da aka dole sai mun san ina shekul islam ibn taymiya ya samo hujjar da ya wannan maganar itilaki mu kuma a nazarinmu wayancan hadisan guda biyar da muka gabatar da asarin ibn abbas da muka gabatar babu wata hujjar da za a makale a yi wannan bayanin da ta wuce waɗannan dalilan ko mun jadda lafazin hadisan ya gabata ko mu ga hujjar ba kuma hadisan ga sunan ba shafe su aka yi ko kowane hadisi da muka faɗi inda aka ciro shi to me zai sa ba za mu suke ta ba za mu ɗauke ta kai tsaye ba da na ce falaisa ala zahiri ba magana ce da za a ɗauke ta a zahirin ta a aiki da bal na ce bai yi mu ɗauke ta zahiri za da mun taka yi dole sai mun ƙayyade mun iyakanta wannan maganar da su yi cewa eh mun yadda suna rigina amma ta hanyar sihiri ba ta hanyar iko ba da Allah ta'ala ya siya ba babu kama mara kamar da bayani gabata wala shirki lima ya kau min za'arfin ɗin kamar da irin dai yadda yan sihiri cikin mutane ma suke yi saboda ne madogaran mu saboda magana kuma kan sabbi da rabbi Allah ta'ala an wanda ta riga ta gabata to babu wani wanda yake da ikon likida zuwa wata sura sai ta hanyar sihiri ko ku za mu gwara magana shan suna ɗin da mun ɗau zahirinta magwara da ta umar ai wata ma wuri ke ai gaba da gaban nan na'am umar ba ma ba ne ibn taymiya ba ma ba ne amma dai ko a rikin ismar dai matsayi ma babban abu ne umar ta ka ni shi tare da manzon Allah ya zauna har ya zama khalifan manzon Allah na biyu ya samu shaidu ba shaida ba daga qur'ani umar ya fitar da ra'ayinsa qur'ani ya sauka ya ce haka inda umar ya ce haka dama ga aya haka nan sauka dama an yi wannan ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba cikin ayoyin alqur'ani ba mahallin bakkun wannan bane ba magana ce tabbatacciya sannan shi manzon Allah da kansa ya yabi umar aƙalla mun faɗi hadisi ɗaya a cikin karatunmu da ya gabata inda annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya tana gudana a kan harshen umar ɗan kasa mun faɗi wannan da karatun mu don haka ko da gani ba za a ce a tsaya maganar shehu islam ta ci karo da ta umar ka tsaya kana tunanin wace za ka ɗauka ba? ai ba zai yi ba mhm. bare kuma maganar umar ita ke kare ita ke goyon bayan aƙida yake ture maka tsoron wani ba Allah ba yayin da magana shehu islam wannan cewa aljanu suna da ikon duk can zama da yadda suke so za ta baka wani tasirin aljani a ranka ya haifar maka da tsoron aljani da birgita da shi karke in ba ya sa'a ba abin ya kamari ka don wigiri yawo saboda haka wala fiya ma na shekar islam kala min qabli hada musamman ba kuma shi sai lisan Allah ya ne da gabara ai kafin ne wannan maganar idan ka koma mujallari na goma sha ɗaya eh wata magana wanda ita za mu hujja da ita ba wannan ba wannan sai mu aje sai dai in mun ce sai in an sa sihiri amma itlaqin da ba za mu aiki da shi ba saboda waccan da muka riga gani kafin mu ga wannan a watan magana mai yake cewa ita lamma ta na ko ba ku sani ba lokacin da ya wannan magana za mu karanta yanzu yana sharhi ne a hadithin manzon Allah muttafaqun alai inda annabi ya ta idza zikada al-hakim fa aqam falu azra wa in akhata falu azra manzon Allah yace idan mai kokari ya kokari wajen gano gaskiya ya yi muwafaka yana lalabi a kan ijtihadinsa idan ya kokari wajen gano gaskiya ya kuskure yana lana daya zahirin hadisin manzo Allah kenan a ma'ana da shehul islam ya zo sharhin hadisin sai ya ta yayin da waliyin Allah yana yiwuwa ya tuntuɓan harshe ya juzu an ya zalika waliyin ba Allah ba waliyin Allah yana iwa ya kuskure yana iwa ya tuntuɓin harshe tun da yake matsayin shi shine wannan to ya jibu al lam yajib ala nasul imanu bi jami'i ma yaqulu man huwa lahi ba wajibi bane ba aka mutane su gaskata duk abinda waliyin Allah ya faɗa kun gane kawai in dai magana ce ta ijtihadi to ba wani wani da aka wajaba masa aiki da ijtihadi a'a sai ce mai sai ya ce mai Allah ya kula na niyyar domin kai zama annabi kuma idan ya zama duk abin da ya faɗa za a yarda kamar imanin 'yan shi'a ga tuwa ga imamansu ko kamar imanin mabiya ba zubaye gawa ga waliyan ɗariƙun su baya yiwa ma a ce wai waliyi waye kuskure kai ba kama ita ma ka tume shi ba kama ita ka tambaye ko zina shehu ya zo ce maka yayi to sai dai ka zaba jin kai shi zai ka ce akwai abin shehu ya ne <laughs> wallahi billahi kar ku dariya duk wannan haka yake rubuta da ba haka su ma ɗan shi'a idan aka ji wannan imami ne to duk abin da ya na taɓar gaza akwai abin da ya yi ba da banza ba su da haka abin da zami ya maɗan baki kan amma ba zuwa mu akwai abin da ya gani to ya nuna mana mana ai nuna mana abin da ya gani ko shi ne zai muga abin da ya gani tun da aka yi karantar da mu ya ja mu zuwa aljanna to da duhun muna makafi shi kadai ke gani ya ce duk mu rinsa nan mu toshe mu kuma ya ce aljanna zai kai mu dan me ba zai bari mu ɗaya dan mu ba mu gani ko wani rami ya nufa da mu gaskiya ne mana aiwa rami rami zai je afka da ku kuma haka annaba suka jagoranci mutane haka mabiya annaba na gaskiya haka suka jagoranci mutane duka kisan mummuke shehu ya ce baya wajaba akan mutane su gaskata dukkanin abinda wanda yake waliyin Allah yake faɗa don kar ya zama annabi don annabi ne ake gaskatawa ciki da bai gaba ka gane ko ba gane ba ka gamsu ma ko ba gamsu ba ko ba san su wanda aka ce ya tabbata annabi ya faɗa to yadda kama magana sihirin nan wanda ba su yadda annabi mu amma annabi sihiri ba suna cikin haɗari to mun suna barazanar kai tarihi ne tunda ya inganta hadisi ne in ma ya fi ƙarfin tunanin ka ka faɗa ka wuce wajen kawai ka tafi abin mhm. amma ya tabbata annabi ne ya faɗa kuma kai ka tsaya kana shakka to akwai tuhuma a cikin imaninka an za a samu fashin ma saboda ko ka gane ko ba gane ba ma kana lil mu'mini wala mu'minati da ila Allah wa rasuluhu an yakuna lahum amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim bayiwa in dai kai mu'mini ne da ka gane da ba gane ba annabi da ya faɗa ya eh ce mu wallahi mun yanda wallahi ko ba za ka iya aikata aikin ba ka sai dai ka yarda kin ba za ka iya bar gangan ai da gaske Allah ya san ba za ka iya ba kuma wallahi ba zai kama ka nan ba amma ka ce a'a to yanzu kana ja da annabi bal wala yajuzu li waliyillahi sai kai shi kai in Allah ma bai dace ba gare shi kaɗai shi karan kan zama an yi atabi da alama yulka fi kalbihi ya dogara a ga tunaninsa wai shi fillan Waliyu ne matsayin shi an kai kaza duk kasan nan ana jin sunan shi ana jin duriyarsa to da duk abin da tunanin shi ya zo maki kawai ya dogara da shi yace shi ma karan da bai halatta ya haka yace illa an ya kuna muwafiqan li shar sai dai idan wannan tunanin da ke zo ma waliyi yayi muwafaqa da shar'a to sai waliyu ya aiki ba dan tunanin ba dan matsayi na wani ba dan tunanin ya dace da shar'a kamar malaman nan matasa da ke zautuwa da ilimi suke zautuwa da abin da suke ganin sun sani suke rutuwa da kansu su su ne ibn taymiyyah kansu misali ba ka ganin kowa da gashi duk fata wani kusan a mafi suke ba daidai ba za su daidai suna cikin wallahi sun ala fa halaka suna gamar halaka in ba su ba cikin gyara aikin su wallahi kai waye kai hadda za da dukkan tunaninka wa alama ma ya kaulahu haka nan ba zai dogara akan abin da yake afkuwa gare shi ba min ma ya rahu ilhaman na abin da yake ganin kamar ilhami ne sako ne daga Allah wa muhadasatan ko kuma zantawa aka yi da shi ta hanya koyayya wa kitaban ko magantawa aka yi da shi daga ina wannan ilhama ko muhadakar ko kuma kitab ya zo mashi min Allah yana ganin wannan tunanin ai daga Allah ne shine min Allah ko daga Allah alhaku ba yana jin sunan Allah Allah ne ya zo mashi da abin ko ko min Allah tunanin nashi na cikin gaskiya iya yiwa bal yajibu alaihi an ya'rida dhalika jami'ahu ala ja a bihi Muhammadu. sallallahu alaihi dole ne sai ya auna da abin da annabi Muhammadu ya zo da shi kuka a yi kabila ku. in ya yi daidai ya ansa wa in khalafahu lam yaqbalhu idan ya sa abba zai aiki da tunanin nashi ba sai ya bi shari'a wa in lam a muwafiqun aw mukhalif fa huwa kafafi idan ko ya auna ya auna ya kasa gane wannan tunanin nasa wannan hasaken da yake yi ya yi muwafaƙa da shara ko bai yi muwafaƙa ba ya kasa gaba ya kasa baya sai ce to sai ya tsaya iya nan ya tsaya nan ba zai aiki da abin muke na harin yanzu sai hakuri saura kar wannan magana ta cikin majmu da batawa juz'i mujalladi na goma sha ɗaya shafi na mai sanda uku هذا الكلام هو الصواب الذي يجب على من تفطن به أن ينصح به لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم شيل نتتولى مغانا الحجة دي دي إن توجب أكم وند تك يفهم تيتا to ya ɗauke ka ita ce zai mu'amala da ita tsakanin ki da Allah tsakanin da littafin Allah tsakanin da manzon Allah tsakanin shugabanni limaman musulmi karka ce dan mu islam ibn taymiya ne duk abin da ya fito daga daga gare sai ka aiki da shi kana cikin hadari kai ma kana da matsala eh ka auna a kan makalla Allah sai a auna sai dai in ba ka da kayan aiki na awa, ma'ana ƙarfinka bai kai ba tunda matsayi matsayi ne shi ne ɗan ɗalibin ilimi ne kai to in ka ga in ka ga an ci yau samu ya ce kaza kai ya ishe ka huta ka nan mu kan bibi ke a daidai wannan labarin nasu amma in dai ka kai ka bincika an karɓa kallawa to ko ma da su ka auna maganar shekul islam sunna da alƙur'ani da tafsirai yardaddu zuwa ga hadisai da sharhohi yardaddu zuwa ga ijma'in malamai yardaddu da to in yayi daidai to sai to hmm. da kakka rike shi wani annabi dan akwai masu ɗaukakin da suna nufin mutaniya a babu na guluwi da wuce gona da iri kamar wani annabi ne sabo aka sake yi bayan ƙarni na bakwai wa yunziru alaman kalama kala ba wa kuma duk abinda ya saba ma wannan fatawar da shehu islam ibn taymiya ya bayar to ya mutum ya yaƙi wannan maganar yaƙi da iyakar yadda zai da yadda yadda yake da iko fa asir a taƙaice dai duk sakamakon wannan bayani shine za a karkare an na tasawwa iblisa wa atba'ihi sina'iyyun muktasab rikidan da iblis ya yi da shi da mabiyansa cikin mutane da aljanu in sun rikida to rikida ce ne samammiya sana'antacciya koyayya ko matsayin ta ba ta kai don mai sun ce ana gane, in ji mutane wai ana gada kan kuma zai ce mun yadda da mai kani ala za a nan masu yi ko ya haƙuri ta wani ɗan kaɗan masu yi ba a ganin wasu akwai mai ta mu abinda muka sani allahi kan dumbaka shi ko wani ba da ɗan adam a ciki kwata-kwata bai ma san yana da ita ba sai ran da ta bayyana yake ko ganin alamomi yake tunanin yana da ita annabi ya gaya mai din ka ga abu ya ka shi aka ce barakallah ko mutum ne kila ta gaba ga ka ce ba sallah dan da ka bude ke da kai ji wani mutum da kiyo kai ji wani mutum da kyau kai ji wata yarinya to yanzu za ta faɗi tumammiya kan duk maka ne wannan ba koyo mutum yanzu don haka ba yi da laifin da za a tume shi da shi na'am ka sihirin mai sihiri a eh, rikidan mai rikida ko yayin ko koya masa aka yi ya kan ala ke sirri na faruwa ne ta hanyar siri wa wasu da dabo da rufa ido fakat kawai wale anna sahara kamani adama aufaru hazin fi amaliyati sir sannan yan sihirin yan adam yan sihiri mutane sun fi cikakken kaso mai tsoka a wajen aikin sihiri wa kamalu kifilin kuma sun fi mafi cikar rabo a wajen ilimin ilimi fahim akawa marana tambiha da aka goge wasu harka sihiri ya fi karfi kuma ta fi daɗewa waƙadan munawalatan laha kuma su suka riga fara yin ta abin da ke zahirin wata ayat da muka lura da shi wa asu baƙo minan jini kuma da sun riga jini wallahu alam wannan waƙar na zama wannan jumlar ma ku ke ta gaba ɗayanka waƙar na zamtu ba nan yi kamata a ajiye ta kwamfuta sai kuskuren ajiye ta a can inda ya kamata a ajiye ta can kusa da ƙarshen tattauna a kan aljanu a daidai lokacin da za a fara wa'yansu ba wa'yansu wa'ana baitoci akwai wasu baitoci da na wallafa ta takaitattu wanda duka sun tattara duk wannan bayani a cikin lafuzza ƙaitattu. in muka je za mu ba to daidai nan ne ya kamata a samu wannan jumlar wakar na zan fitar jinni ma ya bihim a bayatan ba'iyatan sahiyar kal'ati ta gaba muhallin shi nan eh wannan layin guda ɗaya ba kuma ina ga yawa ya kamata mu aje wannan karatun har sai bayan shan ruwa idan Allah ya sa muna raye saboda idan za mu shiga kamar wata sabuwar kuma wata gaba ce wanda ko mun fara kuma za mu kai ko ina ba domin kila muna da rana ɗaya ne shi wannan gaba da ta rage da yau akwai bayan azumi insha Allah wanda makaranta karanta da ba mu da daidai ko aiki da shi wanda muka kure Allah ta'ala ya gafarta mana ya mantar da mu abin da muka ji na kuskuren kada ma mu aikata shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk